أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah kamar yadda muka yi wa junanmu alkawarin abuwa a kowane yammacin asabar yau ma wannan yammaci na asabar yammacin goma sha ɗaya? Eh? ga watan goma sha ɗaya wanda hijira ke da shekaru dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara ci gaba da karatunmu zai tashi ne akan babi na dari uku da uku a cikin wannan kitab ɗin da yake karantar da mu abubuwan da aka hana mu cikin shari'a babin abin da yake hanawa shine annayu an itiyanil kuhani wal munajjinina wal arraf wa ashabur ramli wa tsawarik bil hasa wa bil wa nahwi dhalik wannan dai a takaice babin yana karantar da mu haramcin halartar gurin da kowane irin nau'in boka yake domin bokaye suna nan anuwa nau'i-nau'i suke akwai wanda ma sai ka ji a jikinka kamar gun mala ka je ba gun boka ba ne kuma boka ne akwai waɗanda su ma kansu har suna kiran wasu boka wai su su kuma malam duka kuma haɗa su kai musu bugun iyan kaɗanya shari'a ta haramta abin da suke duka farko dai itiyanul kahin an hana kaje gun boka zuwa gunshi an hana wal munajjimin an hana kagegun waɗanda suke duba da taurari wal da masu duba ko ma da wani irin nauyi da wuri suke aiki ko da carbi ko da zane wa kabin ram da waɗanda suke aiki da yashi rairayi sai a share rairayi a share yashi sai a rika na yatsu a kai kamar wani abun kwarai har kaga an inganta wani musamman zai sa a buga masa wani abu musamman ya aje yashi a ciki ko rairayi yana jiran ku zo wa nau'i ne na bokanci shi ma wanda ake yin jifa bilhasa da duwatsu wa bisha'ir ko da iyan ƙwayoyin alkama ko wuri ko dai abun da ya kama da haka ko kuma ‘ya'yan carbi wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan waɗannan duka haramun ne waɗansu da tsakuwa suke yi waɗansu da wuri suke yi waɗansu kuma carbi za a ɗaga ma sai a ce kama sai ka riƙe sai a yi abin da za a yi to ga hadisai da za su fayyace mana al'amuran Allah muke roƙo ya tsare mu daga sharrin shaidan da shaidanu asarar imani bai da wahala ‘yan uwa, kuma da yawa idan shaiɗan ya riga ya ci nasara a kanka sai ka riga ganin abun kirki shine abun gudu abunka, sharrin shine abun sha'awa. Wallahi, idan wani ya bayyana yana ta ƙoƙari, idan ka je ya yi maka bulumbotai yayi maka bulumbotai ka fita ka je kayo ciniki to shi kenan fa wannan ba wanda zai bata maka shi ko yayi ma bulumbotai yayi ma bulumbotai sai aka yi dace sai Allah ya baka nasara sai ka ci kansila wannan fa kun kulla duk abin da ka sani kuma daga Allah yake zuwa amma idan Allah ya ɓadda basirar ka sai ka ɗauka wannan tsatsubar da wane ya yi ita ce ta baka abu kaza wannan kuma an gwada ku ne da kai da wane duka ranar kin dillancin ku na zuwa shari'a ta riga ta fayyace komi abinda kake haramun haramun ne har abada abinda duk bai halatta ba ba zai taɓa halatta nan gaba ba don wahayi an rufe kar ka ji a ranka cewa wannan akwai wani abu mai ɗan sassauci babu in dai cikin abun da shari'a ta haramta ne ba mai sassauta shi sassautu duk yanda aka yi ittifaki akan eh yanzu mu yi rangwame akan abu kaza in dai ba daga sama rangwamen ya zo ba shirme ne da yawa ake ittifaki akan wata matsala ai sai a ce to yanzu dai kawai ah, ba damuwa da yake abun ya zama dole ya za a yi to ko da ya zama dole ya za a yanzu ba halal ba ne don da kai da ni da su da mu duk muna yi bai zama halal ba tun da ba wa'ayin da ya zo ya soke wancan na farko in akwai hanyar da za mu yi kawai mu yi mu ga mun bi shari'a shi ya fi ba wai ya za mu yi mu gyara wa shari'a aiki ba aikin da shari'a ta aje shi kawai ya kamata mu bi mu samu zaman lafiya an aisha ta radiyallahu ta'ala an qalat ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama unasu Yake sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama unasu anil kuhani unasun din za ka ɗauka shi ne fa'ili anan rasulallahi shi ne mafulun waɗansu mutane suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil kuhani aljaru wal game da ne boka ko bokanci kuhan bokaye fagara laifu bishai'in kar ku damu da su ba su da tasirin komi in kuna kan tauhidi boka ba komi ba ne kar ka ɗauka abinda da boka yake yana da tasiri faƙalu suka ce ya rasulallah innahum yuhaddisuna aiko sukan ba mu labari a hayanan bishai'in fa ya kunu haƙƙan aiko sukan ba mu labarin wani abu wani lokacin kuma sai zama gaskiya فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة من الحق wannan kalmar da duk kuka ji sun faɗi ta zama gaskiya dama kalmar ta gaskiyan ce ita kuma gaskiya ba ta canjawa ku koda daga bakin waye ta fita ana fahimtar magana gaskiya ita in ta riga ita gaskiya ce ko bakin shaidan gaskiya ce kuna fahimta to duk sanda suka gaya muku wani abu kuka ga ya zama gaskiya to wannan kalmar gaskiya ce da suka dace da ita wanda shaiɗanu suka sato musu daga majalisar mala'iku inda suke taɗi Allah ya ce za a yi kaza bana Allah ya ce za a rasa kaza bana Allah ya ce wani da wani za a yi musu kaza bana to a lokacin da shaiɗanu suka sato wannan jin suka zo suka jefa wa boka don aka yi sa'a sai ya haɗa ƙarya ɗari yana amfani da ita game da wannan a wancan lokacin fa kenan to shikenan idan ya faɗa muku wannan abin da yake na gaskiyar sai aka dace to ya yi ta danna muku ƙarya kenan yana ta danna ƙarya ya ce ai kamar yanka mutara nan da ya ce ai an yi ba ya ce abu kaza kuma an yi ba ya ce abu kaza ba ai an yi ƙwaya ɗayan nan da ya dace ita za ta jawo mishi ciniki sai ya yi ta ƙarya ya yi ta ƙarya sama da ƙarya ɗari shi yasa ya ce tilkal kalimat min alhaqi ya eh, menene ya qafuha aljinni wanda shaiɗani aljani yake kyauto ta ha, sai ya jefa ta fi uzni waliyi a kunnen masoyinsa boka ko wani matsafi a fayaktalifuna a ta kadibi ko kadibati sai su shuɗanya ƙwaya ɗayan nan da ƙarairayi ɗari dalilin guda ɗayan nan ta gaskiya sai su haɗa ta da ƙarya ɗari sai su ci nasara to kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya bayyana mala'iku idan Allah ya bayyana musu abubuwan da za a yi a yau in suka zo saman duniya suna taɗi to shaidanu sukan hau juna sai su je su jiyo lokacin kafin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan suka jiyo sai su zo su faɗa wa bokaye waliyansu su kuma sai su zo kuma su gyara zama tara jama'a to fa a shirya akwai abu kaza na zuwa abu kaza zai faru to daga nan baya ɗayan nan da suka jiyo sai su yi ta ƙarya kuma bayanta suna amfani da ita suna ainihin karai da yi wa mutane duk abin da suka faɗi kuma sai a yadda domin aljanun nan suka ce lokacin da suka fara lokacin da aka fara kawo wahayi to sai aka sa tsaro sai aka sa tsaro duk shaidanun da suka hau junansu za su je su sato ji sai a jeko su da yula tauraro zai gudda haske shar sai ya watso su sai su tarwatse to lokacin da suke suka yi ta fama sai a tarwatso su suna ta fama ana tarwatso su sai suke cewa kunna na qaudu min ama qa'ida lisani to waya akai haka da mukan samu kowa wani group mukan samu wuri lissami'i don mu je mu tsuguna mu shaurari taɗi na mala'iku to yanzu kuma gashi abun ya gagara yanzu faman ni il'ana duk wanda ya nemi ji a yanzu ni il'ana yajid lahu shi'aban raqada sai a ainihin watso su da ainihin shi'aban wata yula wato kenan raqada da ake dakon su da ita dama ana jiran daga sun zo kawai a su suka ce to menene ake nufi da wannan A inna la nadari yanzu kan fa abun ya kulle mana kai in ji aljanu asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada shin sharri ake nufi da mazauna ƙasa tunda yanzu ba ma jiyowa abun da zai faru mu gaya musu ko ku a wata shiriya Allah yake nufin su da ita tunda muka dan sato abu ko ba mu gama ji sosai ba muka zo mu baka faɗi a ya mu tsaci haka na a haɗa da ƙarairayi yanzu kila ko akwai wata shiriya da Allah yake nufi shi yasa aka hana mu samsam ake tsaron saman kai ba mu sani ba to sai suka ce to mu tafi mu zagaya akwai abin da yake faruwa da suka zo suna yawo sai suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asubahi yana karatu suka shaurara sai suka ji ko eh lalle ashe wahayi ne ya sauka to su din da suka zo neman me ya faru din suka yi imani su ne suka musulunta shine Allah ya ce wa gaya wa mutanen Makka an musu karatu da wahayi sun ki an je ɗa'ifa an musu sun ki ga aljanu sun karba qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كاغا Allah ya yi musu baiwa, ku ga ku ƙuraishawa, ‘yan uwa na manzon Allah, kun ki kore shi, ga wa'yannan larabawa sun ki sun koro shi, ya tsaya a tsakiya aljanu sun yi imani da shi to daga wannan lokaci ne aljanu suka samu matsala ba sa samu yanzu abin da suke samu suna ainihin kawo wa bokaye sai dai su zo su yi wa bokaye ƙarya da abin da ya shafi zamantakewa na duniya tsaro sama kam an tsare daga lokacin da wa'ayi ya samu sai dai aljani ya zo ya raɓe ku ya gane me kake yi me yake damunka me kake kuka sai ya je ya tsegumta wa boka ko ya cusa masa ilhama ko mafarki tunda shaidani dan uwan shaidani ne to shi kuma tsafe tsafensa in yayi in ka zo sai in ya dube ka dube ka yace kar ka faɗi ko ni hmm. kar ka faɗi ko ni na sani ba kai ne wane dan wane ba ko ba kai ne kake neman yar gidan wane ba wanda wane yace kai dan iska ne ba za a baka ba yace haka ne yace to karka ba in dai ka in dai ka dage za a yi in dai za ka dage za a yi eh to aikin shaidanu yanzu kenan sannan kuma akwai shaidanu na mutane waɗanda su yawo suke yi tare da bokayen suke kuma suna yawo baka san suna da alaƙa da boka ba ko malamin sihu sai ka ta taɗi kana suna jin damuwar ku sai ce aiko na ji ana cewa akwai wani kaza wuri kaza wannan kai na ji ana yabon sa zai nuna maka shi kan bin san shi ba bai taɓa zuwa ba amma fa ya ji ana yabon sa ka gwada mana to in ya ji za ka shiga sai ya je ya tsegunta masa ya to amma ga halin da yake ciki ga damuwarsa ga damuwarsa amma zai zo ne kama kaza ne kama kaza wuri kaza yake ga aikinsa ga sana'arsa daga ka je sai ce ah, ne ka zo ya labarin harkokinku da alhaji ne dama an gama gaya masa komi to kaga anan yanzu me zai gama ba za ka yadda ba sai yadda to kai malamin nan ya san komi eh ka gama mai da ke Allah har taki wai ya san komi to daga nan fa in yace kawo kaza kawo kaza da rawar kafa za ka yi baban ka ma yanzu ba za ka yi wa da'a ba kamar yadda za ka yi wa malam yanzu ko babanka ya hana ka abu ba za ka ba in dai yace kai sai ka yi saboda ne saboda yanzu kam kai kana ga ka samu waraka tunda har ka gano wannan shaidanu ne suke wannan alaka suke kulla alaka tsakanin mutane da wayannan waliyan nasu domin kowane shaidani yana da shaidanu da kake ji ana tsadi suna kulla alaka da shaidanu ne domin aljanun sai shaidanu aljanun akwai inna minnal muslimuna wa minnal qafiduna wa kunna qara'ika qidada kaga ba wai aljanu duka aljanu bane ba duk aljani shaidani bane akwai musulmai masu imani akwai kafirai karna kangararru ba sa so su ga musulmi ya tafi da imaninsa sai kuma ba za su daure maka gindi ba kai musulmi ne sai arne shaiɗani. suna iya in suka ga ka cika son kuɗi sai su haɗa maka alaƙa da wani shaiɗani sai su a koya maka tsafi yadda za ka samu kuɗi dukiyar tsafi inda kai duniya gare ka sai ka zama sallar ka banza eh sai a haɗa ka da dukiyar tsafi rauhanai wai shaidanu su yi ta kawo maka sai ka zo ka yi ta gine-gine kana aiki a ce kai ne, akwai taimako shi ya yi mana masallaci shi ya yi mana kaza wala kawai ba yau shaidani ne tsafi yake da shaidanu yake aiki matsafi ne dukiyarsa ba ta halal ba ce Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to anan gaibu duk mutumin da yake maka ya san gaibu to ya yake domin Allah ya gaya wa annabinsa ya gaya wa duniya ilimi wanda in ba su san shi ba su san shi kul ka ce la ya alamu man fi samawati wal ardi la ghaiba illa Allah duk wa'inda suke sama da wa'inda suke ƙasa ba wanda ya san gaibi illan ba sai Allah kawai sai Allah to ya zaka ce kai ka sani ka sa abin da za a yi gobe ka sa abin da zai same ni ka sa abin da zan samu ka sa alheri na ka san sharri na ka san yanda za ka yi kuɗi ka san yanda in na bi nan talauci ne nan kuma arziki ne ya za ka yi kasan wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san wannan don babu wanda yake da waɗannan hanyoyi na sanin gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala mu gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka to masu hankali wayayyu wanda mun wuce arena mana hankali duk mutumin da baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine za ka ga an rena mar hankali sai kaga wani mutum ya zauna kayi boko kayi arabiya shi kuma yana nan dolo gabo tsari gabo dalo gaji eh amma kuma sai ya rena ma hankali sai ko ni ma mun zama daya sai ka ga mutum har digiri gare shi sai je a marwa ne eh, kuma yana yana godiya sosai kuwa amma kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba za ka yi ba don kai kana da haske tana da fitila wanda za ta nuna maka ga hanya wannan ratse ne wanda baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da haske bai da fitila don shi annabi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah nurun ne nurun wa kitabun mubinun kaga shi kansa sunna nurun ne qur'ani shi ma nurun ne nurun wa kitabun mubinun kana tare da wayannan ba za ka taɓa lalacewa ka zama dolo ba Allah ya taimake mu ah, وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في أنا في في الأنا في الم في في الأنانيك إن الملائكة تنزل في الأنان معنى أنان السماء وتو أنان sukan samu wani tamkar girgije sai su sauko a kansa a nan ne wa huwa sahabu in baka fahimci anano ba shine girgije fatadhkuru al'amr sai su rinka tattaunawa game da al'amurra kuriya fi wanda Allah ya hukunta za a yi a can sama sai su zo su zauna a nan sai suna taɗi fayassariku shaitanu sam'a fayasma'uhu sai shaidanun da suke zuwa satar taɗin mala'iku sai su je sai su ji wannan taɗi fayuhihi ilal kuhan sai su sauko da shi zuwa ga bokaye na ma'aha mi'ata kadhibatin su kuma bokaye sai su gwama da wannan kalma ɗaya da suka ji ta gaskiya sai su gwama mata ƙarya ɗari min indi anfusihim wanda za su ƙago daga karan su wannan yana daɗa fito maka da bayanin da muka yi da farko ƙauluhu fa huwa bi fathil ba'i ko ya'i ko wa dhammil qafi fatahil ya'i wa dhammil qafi yaqurru ضم القاف والراء كيوا قاف ضمة كيوا راء ضمة يا تفرق فتحة يقر an fahimci kalma ita ce wacce muka faɗi a baya can a wancan hadisin na sama tilka kalimatu min al Ya hafazu al-jinni fa yaqurruha fi uzni walihi fa yaqurruha to qurruha malam ya fuskanci tamkar larabcin yana da zurfi to shi yasa anan yake so ya gyara maka kalmar ka gane yadda za ka rika karanta ta kar ka zo ka sha yuqirruha ko sai yace maka a'a ba yuqirruha ba ya din fataha za ka sa qafur rufu'a ra'un rufu'a sai ya zama ya urru an fahimta to shi yasa yake bi fathil ya'i wa dhammil qafi war ra'i ayyukiha fassara kenan ai sai ya jefa ta ga wannan shaidanin boka anan wanda aka ce girgije shi kuma anan bi fathil aini anan karka ce inan bi fathil aini don karka zo ka ce inani shi yasa yake maka bi fathil aini yana ga anan ne kawai matsalar take shi yasa bai faɗi sauran ba anan ake nufi wa an kafiya binti abi ubaidin an babi a zuwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nabi sallallahu alaihi wa sallam a a ta'arrafan duk wanda ya je mai duba arrafan wanda yake ga shi ya san me zai faru ya san damuwarka ya san mafuta da za ka bi ka fita ya san matsala wanda in ka bi nan matsala ne wai shi arra to duk wanda ya je gunshi fasalahu an shay'i sai tambaye shi wani taimako sai ya tambaye shi wani taimako ya taimaka masa matsaloli sun lullube ni a duba mini eh shi matsalar kanta kawai shi matsalar ke zunzurutun ta dama a zaune to shi kuma arraf shi wannan mai duba sai ya ce masa kaza ne da kaza da kaza da kaza kuma maganinsa kaza da kaza fasaddaqahu sai ya gaskata shi fasaddaqahu sai ya gaskata shi to tun da har ka gaskata Allah mai duba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma sallarsa ta kwana arba'in ba karba ba zuwa kai kawai boka ya gaya ma sai kace gaskiya ne to ka rasu sallar kwana arba'in na baya ba a karɓa ba ne lam ba a karɓa ba salatu sallar arba'in na yau kwana arba'in sun rushe balle na nan gaba don yanzu tun da nan gaba kan kun kulla da shi yanzu batun tawakkali da Allah babu to ta baya ma arba'in an rasa a nuna maka dai ka shiga hanya ka burki zunzurutu gashi nan muslim ne ya rawaito wannan wa an kabisa a bin mukharif radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيافة والطيرة والطرق من الجبت idan aka ce jib dukkan wata hanya ta rashin albarka sai a kira ta jib in ka kama gunki jib in kana tsafi jib in kana canfi jib in ka kama al'ada ma'ana al'adar da ta saba wa shari'a ba al'adar da ba ta keta haddin shari'a ba ana fahimta ko al'adar da ake ɗaukan ta tankar gunki domin al'ada ba kowace ce al'adar da take kai mutum ga halaka ba akwai al'adar wajenmu wanda ba ta saba wa shari'a ba mu al'ada a wajenmu tuwon dawa miyar kuka wannan al'adar tana da matsala tana da kyau mu kuma kaga ba shi ne al'adar abincinmu ba me ne mu sai ya ce maka mu kuma shinkafa muke ci da alkama kaga su ɗabi'ar abincinsu yanayin abincinsu mu al'adar wajenmu shakwara da jamfa mu kuma al'ada wajen jallabiya da yar hula da rawani wannan ya saba mu kuma al'adar wajen mu a sutura mu sa shef mu kawo coat mu daure eh wannan sutura ne al'adun yanayin wajejen kowanne don in ka fito doktijo ya fito sosai kuwa don gentil a wajensu in ya haɗu da kot? ku kuma jantila wajen ku ya haɗu da babban riga haka ne ko ba ka ba to yanzu in ya sa kot ɗinsa a wajen su ne mutunci dama musulunci yana kiwon mutunci in ya fito ya zama abu reni kaga shi kenan cikakken mutum ne to in ka sa babban riga a nan ka fito baka fito da mutunci ba yanzu sai a ga malam Musa gobe kawai ya sa irin fesin kyaf din da irin wandon nan ne wanda har an yaga wani cinya sa ana gani eh ya matse cinya sa ga nan ana ganin naman jikinsa an ga an ga amma banda zanzaro ai ya ya daure yana tafiya yana haka cikakken mutum ya fito a tsaba da eh? ya daure eh to amma idan aka ganki cikin jamfa sassa ko kuma babban riga kaga jantin ya fito dattijo kenan dattijo dattijon garinmu ne wannan ko to ne da irin al'adar sutura su sutura kuma ba ta da iyaka ba iyakance muku ba sai dai iyakar inda ya kamata ta tsaya shari'a ta ce kar ku barta ta ja ƙasa ga iya inda shari'a ta tsaida shi kenan an fahimci wannan to amma al'adu da za su zo su keta tauhidi ko su saba wa sunna wannan su ne halaka don an riga ana yi wa Allah kishiya ko kuma manzon Allah kishiya da su to wannan shari'a ba ta son akan kira irin wannan jibt Abu Dawuda ya ruwaito wannan bi isnad wanda yake hasan amma ga sunan wa qala yace at-tarqu huwa zajaru ai zajaru tsayi wa'in suka yi canti da kukan tsuntsu to wannan ya zame maka jib mujiya ce za a yi mutuwa can dai can dai sai ka ga an huto an ɗebi garwashin wuta an wurga ta wajen wai ta yi can to mujiya kuma ita ce ne, yo kura ma tsoron ka take balle mujiya kuma kan ɗaki za ta zo eh Wanda da kuci da zuwa wani to mai tete ta rasa me za ta ci ba damuwa ya dame ta a lokacin take wannan mm, mm, mm. kai kuma wai wani mugun abu ne wai ita in ta dira kan gida mutuwa ake to amma akwai sai a ɗauki hasken wuta waje a yi haka da shi to can da ita can da ita eh to wannan kaga wani mugun canfi ne hakan din ya zama jif ba alheri ciki sai sharri wa huwa an tayammana waɗansu kuma tsuntsayen ba wai ku kan kaɗai suke amfani da shi ba hatta tashin su sai a je a ce maka to da sassafe ka san bishiyar da tsuntsaye suke kwana nan ce eh to da sassafe ka je karkashi ko ka yi wurgi ko ka girgiza bishiyar in ka girgiza ta ka yi shuru sai ka ga in sun tashi na za su in suka yi kudu eh akwai sa'a to akwai alheri in suka yi arewa eh. to akwai matsala in suka watse ko ba da ba ita su wallahi ba su tare ba ne ba su tare ba yace yace ta wato ayyata yammana au yata sha'ama ko su yi kudu ko su yi arewa bilairaniha da wannan tashi da za su yi ko su yi su yi arewa ko furu su yi kudu fa in dara ila jihati yamini idan suka yi gefen kudu ta yammana sai ce akwai alkhairi wa in dara ila jihati yasari ta sha'ama idan kuma suka yi gefen arewa sai ya canfa sai ce kai akwai shi'unci a al'amari abu dawuda yace wal iyafatu al khattu abinda ake ce masa iyafa kuma zane da ake yi masu duba da zane shine iyafa sabanin fassarar wasu ke amma shi abu dawuda abin ya fassara kalmar ya faɗe ce al-khattu قال الجوهري آه في الصحاح الجبت كلمة إن كجأنت جبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والطاهر ونحو ذلك wannan kalmar dora ta akan boka matsafi mai duba mai kaza mai canfi mai ne-ne na hawi dalika kalmar jibti kenan taqau takan jira alal kahini wa sahiri wa nahwi zalika duk in ka ɗora ta akan boka za ta zauna matsafi za ta zauna mai ainihin duba da wuri za ta zauna mai duba da tarbi za ta zauna mai duba da yashi za ta zauna duk za ta ɗauka jibt وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد duk mutumin da ya tsaya ya nemi kwankwance ilimin taurari ba don ya gane alƙibla ba ba don shi ya yi duba da shi ilimin taurari ai wannan e, e, e, wace ce wannan wace ce sun rinka tsayawa nan sai maka karkari wannan a wannan wannan tauraron yanzu ba lokacin tafiya ba ne dan jinkirta tun da dai ka fara ko baka fara ba ka bude shagon ko baka bude ba shagon bude ba ko ka bari ka bude hikima eh. a har na bude ce to ai ka yi kuskure da ka zo ka faɗa min yanzu dole ba sai an yi aiki ni za a yi ma aiki eh, ya aikata ka za a yi وعن معاوية بن حكم haka ne kuwa? Ko dai, manifta basa ilman, tun mutumin da ya ɗan ɗokani ilimi minan nujumi daga cikin ilimin taurari, to basa ya ɗan ɗokano shu'ubatan wani bangare mina sihiri na tsafi zada ma duk sanda ya ƙara ɗan wani abu a wannan ilimin zada sai ya ƙara nausawa cikin tsafi kenan mutumin da yake yawan amfani da ilimin taurari yana gano me za a yi gobe me zan yi wannan watan alheri wannan na wannan tauraron cikinsa wahala wannan kuma cikinsa sarari wannan cikinsa ruwa wannan cikinsa fari wannan cikinsa bala'i wannan cikinsa alheri wannan to ya shiga cikin layin matsafa ya shiga cikin layin yan duba zada ma zada duk sanda ya ƙara samun ƙarin ilimi ya ƙara nausa duk sanda ya ɗan ƙara ya ƙara shiga duk sanda ya ƙara ilimi ya ƙara shiga domin ilimin yana da faɗi ba za ka iya gama saninsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda ya dan ƙara ci gaba sai ya ƙara zama cikin layin matsafa rawahu abu dawud bi isnadin sahihi wa an mawawiyah ibn hakam radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله إني حديث أحد بجاهلية shi muawiya ibn al-hakam sabon musulmi ne yanzu da ya zo ana sallah sai aka yi atishawa sai yi magana sai aka gura mar ido haka to ne ne muke ta mun kallo haka sai aka yi ta haka haka haka sai ya ce na ga yi shuru sai da na gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni yace huwa abi wa ummi yace wallahi shi fansa ne uwa da uba a gare ban taba ganin malami wanda ya iya karantarwa kamar sa ba wallahi bai mun tsawa ba bai kushe ni ba bai mun fada ba sai ce nan masallaci ba a magana a cikin masallaci idan aka so sallah a cikin sallah kai afwan ba a magana daga kira'a sai tasbihi sai du'a'i don haka ba a so ana wani magana sai ce to ya rasulullahi ni sabon musulunta ne shine ma'ana ni inni hadisu ahadith bi jahiliya ni sabo sabo ne ban daɗe da baro jahiliya ba Waƙar ja allahu Allah ta'ala bil islam gashi kuma Allah ya zo da addinin musulunci wa inna minna rijalan a can wajenmu? akwai waɗansu mazajen da sun ware kansu su sunayensu bokaye su bokaye ne wa'yansu kuma daga cikinmu ya atunan kuhan suna zuwa gun bokayen nan kala falata ti yace to to kai tun da ka musulunta karka je kaga ya nuna mana ashe ne zuwa gun boka ba musulmi ba musulmi bai zuwa kai tun da ka shiga musulunci yanzu falata ti karka je gun wayannan bokaye to na ji wannan qultu sai na sake ce masa wa min nari jalun yataghayyarun daga cikinmu kuma akwai mazan da suke canfi wai in sun ga abu kaza kaza zai zama in sun ga kaza ba za su yi kaza ba saboda in suna tafiya suka haɗu da kaza kaza ne ba alheri in sun haɗu da kaza kaza ne alkhairi wannan duka ana yi a jahiliyarmu ya taɗayyarun ƙala zalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum yace wannan wani abu ne kawai su suke jin sa a ransu amma ba haka yake abun Allah ba don haka ko ka ga wannan abun bai kamata ya tare ka ya hana ka abun da ka sa a gaba ba fala ya sudu kada wannan abun ya hana don kana tafiya ka har da kuturu ko makaho kuturu maka kuturu ne ko ka abun nan makaho kuma makaho ne don haka babu wani wanda zaka ce haduwa da shi shine sharri ko haduwa da shi shine alkhairi ko kuma ka fito da sassafe ka haɗu da kurege ko ka haɗu da jini kar ka kuskura ka fara nuna wani biri tun bai ga kowace dan babaran nan ka fara nuna mar biri ai duk inda zai jira nan ba zai so ba zai fara ba a ganin sa ba eh. amma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar wannan abun ya dawo da kai kai ko duk sun dawo kai ka tafi abuka canfi ba wani abu bane don ka dangare yayo fit yayo kanka in kana da halin da zaka kauce ka kauce in zaka buge shi ka buge kar ka korata ma ka ce a'a wai wani ne yayo ka dangare ne ya rasa inda za shi dole aka yi wani a gane ko yawa ka dangare ne yake neman ta kansa eh to in wani abu ya koro shi yana ta neman inda zai tsira saboda ya san dan adam baya cutar da shi sai ya wajen ka don haka kar ya sa ka wai ka shiga wani hali har ka manta Allah in kuma ka ji alamar haka haka a ranka ka ce Allahumma la ati bil hasanati illa anta wala usayyi ati illa anta shikenan la haula wala quwwata illa bik to ba abin da zai cutar da kai ko da kana ji a jikinka akwai irin camfin da wanda har yanzu kana dan tsorata in kaga irin shi to ka faɗi wannan addu'ar in ji manzon Allah ka ce Allahumma ya Allah la yati bil hasanati illa anta ba mai zuwa da abu mai kyau sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa anta ba mai ana sharri mugun abu sai kai kai la haula wala quwwata illa bik mu ba mu da wani wayo ko karfi sai da ikon ka sai da dabarar ka Allah sai kai ta harkar ka kawai annabi yace ba abun da zai same ka insha Allah wannan sai ka kyale masu canfi su ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kada wannan abun ya sudduna wa ko ya menene eh, eh kada wannan abun ya suddukum ya hana su aikata abin da da suke yi ko zuwa inda za su ko yin abin da suka yi niyyar yi qultu sai na sake ce masa wa min nari ya kusuna to cikin mu akwai masu zane sai su rubutu sai su zana su zana sai su rubuta sai su zana su zana sai su rubuta kala sai ce kana nabiyun min ya anbiya faman wafaqa qabbahu fa zalik rawahu muslim wataƙila ka taɓa karatu gun malamin bidiya ka ji ya fassara maka nan ko to kun ji wannan annabawa ma akwai masu yi amma su da yake jahilai ne suna shawai ba kyau eh gashi nan annabi yake kana nabiyyun min al-anbiya'i yaquttu faman wafaqa qabbahu fadhalika duk wanda zanen sa ya dace da na annabin to shikenan shi ma ya ji da eh shikenan to menene fassarar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake eh akwai annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya yi masa wahayin ya zana ya haɗa kaza da kaza kaza zai fita sai ya zamanto abu kaza za a yi da wahayi idan kai ma har ka dace akwai wahayin da yake zo maka ana nuna maka kalmar da za ka zana to shi kenan ya yi shi ne in akwai wanda ya dace da yanda wancan annabi yake yi to in ya yi ba laifi wancan dai wahayi ake maka. kai ma yanzu in aka yi ma wa'ayi zana kaza sai ka zana hujja kaza sai ka hujja ce to kaza zai zama ga yawo mutane sai ka faɗi to shi kenan ba laifi akwai wanda zai dace babu shi yasa annabi ke kana nabiyyan min al-anbiya annabi daga cikin annabawa ya kasance ya kudu yana yi amma faman wa ba faqahu duk wanda zanensa shi ma ya dace da irin zanen wancan annabin to fazalika to shi ke nan ba laifi hakan ne. to waye ne wanda eh, nasu zai dace akwai waye za a yi marwa a ce sa kaza kudda kaza shafe kaza danna kaza dura kaza kudar da kaza waye sannan wannan annabawan an mutu haka kafin annabcin manzo Allah su a zamanin su akwai annabin da shi da haka ake ba shi hanyar hujja shari'arsa mu kuma da haka ne a zamanin annabin eh mu karar ne gashi ake saukar da shi kawai mu karanta to amma a cikin annaba akwai wanda shi kuma wahayin zanen haka kaddudin da haka shi kuma wahayin sa yake kai ma in har ka dace jibrilu yakan zo ya ce maka sa kaza zana kaza to baka da laifi haka annabi ce fassara sunna ce amma sai su ce maka to ai kana nabiyyun min al-anbiya yakhuddu annabawa ma akwai annabi daga cikin annabawa da yake yi saboda haka faman wafaka faqahu fazalika duk wanda zanensa ya dace da nashi shikenan kaga kenan idan har kana yi kai koyi da annabi wannan masu ne hmm? kai koyi da annabi hadisi ne fa hadisi ne muslim ne ya ruwaito shi ka je ka duba a muslim kuma hujjoji duk a kansa suka kare duk a kansa suka kare in ka ya ka kalli hujjojin duk ke ga da kansa yake kwanan nan ya yi wa'azi dukkan su hujjojin eh. wai annabi ya ce a rarraba eh, kai kai ya hadisi fatafta yi ummati ƙariya yake eh al'umma ta za ta rabu ya kawo da ni to wannan hadisin an yi shi ne don a rarraba ko an yi shi ne don a haɗu ya zo ya samu wasu san na manzo Allah bi ya kayyata su amma aka yi masa kabbara yace shehu Usman ma da yake kungiya yayi yi ke masa wallahi ƙarya ke masa wai shi sunan kungiyarsa jama'atu shehu duk bai rubuta littafi ta ba ka duba hadisai da ya ta rusawa ba. na masu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi anan ta'assubancin ƙungiyancin nasa ya yi muni eh, ya yi muni in har za ka rusa sunna don ka tabbatar da ka ai ya samu kai samu wai wani ne ka yana ijtihadin musulunci wai inna dina inda lahi wai wa'azi zai yi wai inna dina inda lahi Wai wa ta الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا to bai ji abin da shehu Usman wai shehu wai abin da Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ce? an tambayi Abubakar Mahmud Gumi wai me ya hukuncin mutumin da baya dariƙa baya kungiya yace kahirina ka ji matacce suke wa ƙarya yanzu Abubakar Mahmud Gumi zai ce maka don baka dariƙa baka kungiya kai kafiri ne ba ku taɓa ji wannan ba sai a waje eh? wai kahirina to kahirina din hujja ce aya ce ya karanta koko koko shi annabi ne dan ya ce ka zama kahiri ne ka zama don gudu ya ce maka kahiri ka zama kahiri dan yayi masa wallahi kariya yayi wai wai an tambaye baka na mu dubu wai muna na kai ba wallahi muna da <laughs> wai kahirina kuma wai an wuce wajen ba. ba ma tsaya wata wai an wuce wajen kahiri ne shi ne ai wai mutane kariya da Allah sauri ai babu wani ahli sunnati wal jama'a da yake irin wannan yana rushe ayoyin alqur'ani yana rushe sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina muke na وعن أمين وعن أبي وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكائن هلوان الكائن شيني مؤلف شافي الدين علي وربوكا ايمانا دك da دبوكا يا كارا حرام kuma ba a yadda ka yi bokanci ko ka taimaka a yi bokanci a baka ka ci ba guruf na bokanci in ka shiga kobo in ka ci haramun haka kare in ka sai da ka ci haramun haka karuwa kudinta haramun ne samanul kalbi kudin kare wa maharul bagi sadakin karuwa wa hulwanil kahin da kudin boka hulwan abinda ake bashi sai in yayi bokancin duka wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ha ya hana cin su yanzu a ce idan akwai boka ya kamata idan ya haɗo tuwo ya kawo a ci haramun ne mai sai da karnuka ya halatta a ci mai sana'ar karuwanci ya halatta a ci duka haramun ne to ya idan boka ya zo kana sai da kaya ya tsaya ba? wannan ba kudin bokanci ba ne kudin kayanka ne yauwa a tamfarka aka tsaya Eh, ko rabon ka ya saya kudin ka kai kudin kasuwancin ka kaci kun fahimci abu yawa eh wannan ba kudin bokancin bane kuma ba kudin karuwancin bane kuma ba kudin karen bane ana gane ha? alhamdulillah ana eh. eh in kace bari zan nemo muku ka san kuma tsafi za a yi a'a ban tashi sayarwa ba yi, in na tashi dawa kuma in na kai kasuwa ban hana kowa ya saya ba ka fahimta amma bokanci za a yi ka sani sai aka zo dai ka taimaka to ban tashi sayarwa ba kam amma ce a mu ba ko nawa ka faɗi za mu biya ce ko nawa ce ko nawa to ka taimaka ta'awanu alal birri wa taqwa in za ku taimaka ku taimakawa akan abin da zai zama alkhairi ko takawa wala ta'awanu alal ismi wal udwani to kaga wannan ismu ne sai ka ce to za ku biya dubu hamsin ɗan tauran amma idan da haka kawai ka kai shi kasuwa in mutum ya zo sai ba ruwanka da binciken me zai yi to in ka sa sunan ya biya ka ya tafi shi ya jiyo amma musamman ana nema kake bari in nemo

sai dai in saya ya zo an gane ko yawa in saya ya zo in ya sai kayan ka sai ka sai da mishi ko kuma aiki kake in kamar aiki ya biya ka wannan aikin ka ne an fahimta yawa don ya zo kayi masa aiki ya biya ka wannan kudin aikin ka ne ka sai damar kaya ya tsaya wannan kudin kayan ka ne na'am ya akwai bayanai da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yin tafiya rana kaza yana yawaita yin kaza wannan idan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi ba a kira ciwon. duk abun aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kai koyi da hadisi ko aya ba a kiransa canfi ka gane ko yawa amma abu ba ya da hadisinsa bai da aya aka kawai al'ada ce ta kago shi aka tamfa shi to wannan in ka yi ka bi canfi shi yasa sai mutum ya rika haddara, sai ya rika bincike in aka ce maka wannan abu ba kyau to ka bincika akwai hadisi A'a, babu ba hadisi babu to kowace rana tana da alkhairi babu wata rana da bata da alkhairi a shari'a ba a ce sai rana kaza kawai in ita ne kai shine alkhairi in ba ita ba ba alkhairi sai dai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan son fita rana kaza wannan akwai hadisai ka fahimta ko amma duk abu in za ka yi shi lokacin da za ta yi ka dogara da Allah sai ka yi shi to Allah shi ne mai ba da alkhairi Allah ya taimake mu na'am hmm. yana yana me yana zuwa Eh. Eh. ya yi daidai mana yanzu sai ya sake hanya a yi waccan kan haramun ce akwai wani Allah ya fi kare ya rasu ya ce kai malam dai kuna faɗin gaskiya ka amma mu kun hana mu abinci don da yawa kwastomominmu ka kwace <laughs> eh duk ka kwace mun kwastomomi amma kam gaskiya kake faɗi ni na sani to amma mu dan abun ne da nan muke cin abinci ya ɗan rika sassautawa <laughs> wani rika ɗan sassautawa mutum ne mai ɗan raha ya rasu ba mu eh eh ya ce gaskiya kake faɗi amma mu yanzu duk yawanci ɗan kwastomomin mu duk sun gane wallahi wa abin kallon ya rage mana kwastomomi a ɗan rika buɗa mana da Allah to Allah ubangiji ya sa dai ya gane kafin ya rasu Allah ya kuma gafarta masa kurakuransa na'am Thank you. Hmm. a ah, daga nan kar su ƙara sai su ci gaba da sallar su mai kyau eh. hmm. a ah, ba za ka gane na boka ne ko na sana'a ba wannan sai ka bar wa Allah eh kai ka ɗauka kawai mai kyau ɗin ne yawwa Thank you. na'am wato yakan jefa wannan kalma a kunnen masoyinsa kahiri ko kahiri kamar yadda kaza take sakin kwai haka zai sako wannan kalmar a kunnen shi wannan jahili ka gane? idan ta gefen ainihin ya ko idan gefen hagu yayi arewa to sai ya canfa abun ya ba kyau idan kuma gefen dama ne ta ya mana sai ce akwai alheri eh. to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار الغيوب استر غيوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل تنا ترى هذا ضمن yan uwa ya kamata mu akwai masu son sunna akwai wanda ba sa son sunna ko shakka babu wannan irin wazi ba mu taɓa jin sa ba a masallacin ahli sunna wancan irin wannan wazi suka na rusa sunna ku taɓa ji eh wai gayya aka yi wai wani ya zo daga wani ci gaba da ake samu a san ya rusa su sun kasa rusawa da kansu amma bari su rusa bari su gayyato wani ya zo ya rusa Eh? yanzu wannan ci gaba da matasa suka samu aka fahimci sunna wai shi ne ake bakin ciki da shi saboda wai ba a cewa ƙungiyar wani ne wanda wani ya yi haushinsu da ba a ce a ƙungiyar wani wanda wani ya yi to amma sunna ake kira eh to ya kamata mutane yanzu kan mu gane ina ne sunna take eh to Allah ya taimake mu yanzu ku duba hadisan nan da ya ƙaryata su fa eh me za mu tambaye shi irin wannan ya kamata ma ka damu da shi sai dai ka faɗakar da wanda ka yarda da shi ka ganar da shi yanzu fa ka gane inda sunna take yauwa <laughs> shi ne rubutu me ya ka da irin wannan to ai shi kam ya nuna maka shi ba zai iya ba shi bai san komai ba bare ya gayya حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهرك وأشكله بنفسك واجعل تدبيره تدميرا عليك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين